Masu kallonmu da sauraronmu Assalamu alaikum mu da haka barkan mu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na gabatar muku da labaranmu na sashen Hausa na daren yau. Da farko bai na muku da cewa a yau dinnan ne 26 ga watan na, na na shekarar 2023. da sanfin safiya aka soma raɗe-raɗin jiwon mulki a nan jamhuriyar niger wanda kawo yanzu har yanzu babu wata sanarwa da ke tabbatar da haka ko daga fadar shugaban kasa ko kuma daga jami'an tsaro sannan kuma wato a sakamakon haka ne al'ummar yamai suka huto masu ɗumbin yawa domin yin jirin gwano zuwa fadar shugaban kasa domin nuna rashin jin daɗin su game da abubuwan da ke faruwa sannan da nuna goyon bayan su ga shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum haka kuma mu bayyana muku da cewar kungiyar tarayyar turai da kungiyar tarayyar kasashen afirka da kungiyar yawo sun yi tur da allah wadai da wannan yunkurin juyin mulki wanda yake da nasaba da gurbata demokradiyya a nan jamhuriyar nishayar haka kuma wato jam'iyyun siyasa da ke kawance bangaren gwamnati su ma sun fitar da wata sanarwa a maraicen yau inda suka yi cir da allah wadai da wannan yunkurin jin mulki na yau haka zalika suna goyon bayan shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum dangane da irin kokarin da yake yi na bunƙasa tattalin arzikin jamhuriyar nijar da kyautata rayuwar al'umma haka kuma mu bayyana muku da cewar wata tawaga ta jami'an bankin duniya sun kai wata ziyara a damkin kandaji inda suka je domin gani mai idanunsu yadda ake ci gaba da gudanar da ayyukan gina wannan dam lokacin da suka gana da manema labarai suka ce sun yaba sosai game da yadda aikin ke tafiya a halin yanzu haka kuma mu bayyana muku da cewar a jihar maradi an soma wani muhimmin zaman taro na kasafin kuɗaɗe na majalisar garin na maraɗi. shugaban majalisar garin na maradi shine ya jagoranci bude zaman taron inda za a tantauna dangane da mahimman abubuwa da dama da suka jibanci ci gaban wannan gari na maradi haka kuma mu bayyana muku da cewar a jihar da magaram an gudanar da wata sabga a hukumce ta damka wani tallafi da majalisar da magaram ta bayar zuwa ga ofishin babban daraktan da ke kula da ba da horo da sana'ar hannu wanda zai taimaka musu sosai dangane da gudanar da ayyukan da suke ci gaba da yi duka-duka a nan zan yi sallama da ku game da labaran na wanda lokaci wanda na gabatar muku da su sai kuma gobe idan allah ya kai mu